ولا تون البعث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يبشى عليه من الموت فإذا سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا آمن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da sha tara ga watan shida shekara ta da mu fassara aya ta 60 ta suratul tauba insha Allah ita wannan aya tana karantar da mu waɗanda ake ba mazaka a karantarwar musulunci mutanen da ake ba mu zakka Allah madaukaki ya ce inna masadaqatu inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين Allah madaukaki ya ce ita zakka kawai ta mabukata ce da matalauta, na sadaqatu ita zakka kawai lilfuqara'i ta mabukata ce wal masakin da matalauta wal na alaiha da masu aiki akan zakkan waɗanda suke aikin tarawa da kulawa da ita wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda ake son a haɗa zukatansu zakka ta waɗanda ake son a haɗa zukatansu ne al mu'allafatu qulubuhum jam'u mu'allafin min at-ta'alifi wato waɗanda ake ƙoƙarin jawo zukatansu zuwa ga addinin musulunci shine abin da Allah madaukake yake nufi da cewa ku dogo ku in ka duba lisanul arab a mujallar na tara shafi na goma wato babu laifi a ba da zakka ga wanda wato ake ƙoƙarin jawo hankalinsa zuwa ga addinin musulunci akwai hadisin Anas bin Malik anna rajulan sa'ala an sallallahu alaihi wa sallam ganaman bayna jabalai. wani mutum ya roƙi manzo ya ba shi awakai awakan yawansu ya kai tsakanin duwatsu guda biyu akwai duwatsu guda biyu filin da ke tsakanin gaba ɗaya awakai ne suka cika mutumin ya ce wa manzon Allah ina so ka bani awakan nan gaba ɗayansu wato kafiri ne na musuluncin bai riga ya da a zuciyarsa ba amma akwai tamanin mutumin tunda har ya iya kusantar manzon Allah tunda har ya iya zuwa kusa da manzon Allah akwai tammani wannan mutumin wato zai karbi addinin musulunci manzon Allah sai ya ce kana son awakai da ke tsakanin duwatsun nan ya ce ina so manzon Allah ya ce duk awakan da ke tsakanin duwatsun nan guda biyu da ka nuna an baka Ya ce komai ba sai ya koma gida lokacin da ya koma ga unguwarsa ya'ani ila ƙaunihi ya ce musu wallahi inna muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqra wallahi muhammadu da kuke ki muhammadu da ba ku so muhammadun nan yana kyautan mutumin da bai tsoron talauci zai kyauta kyauta irin ta wanda bai tsoron gobe ya samu ciki ya fada cikin talauci shine anas ya ce shi da ya ba da labarin wannan magana ya ce in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa duniya akan samu mutumin da zai zo ya kusanci manzon Allah ya karbi addinin musulunci amma a zuciyarsa duniya kawai yake nema shi ya zo musulunta ne saboda ya tara dukiya Fa ma yuslimu hatta ya kuna a ahabba ilaihi min duniya wa ma amma fa da zaran ya musulunta ta sai a waye gari kuma musuluncin ya fi mar daɗi fiye da duniyar da abin da ke kanta wato ana samun mutumin da zai kusanci manzon Allah da nufin ya samu dukiya shi kuma manzon Allah ya riga ya sani amma zai bashi to sai a wayi gari ya karba addinin musulunci har ma kuma musulunci ne ya fi so fiye da duniya da kuma dukiya wato wanda Allah madaukake ya tanada a cikinta hadisin yana sahih muslim kitabul fadail babu masu ila rasulullah shay'an qattu fa qala la al-imam muslim yayi babi akan ba a taba roƙon manzon Allah wani abu ya ce a'a ba sai dai in bai da shi sallallahu alaihi wasallam sunan babin kenan masu ila rasulullahi shay'an qattu faqala la ba a taba roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani abu ba sannan manzon Allah ya ce ba zai bada ba ba zai yi ba wa kasartu ata'ihi saboda yawan kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2313 hadisin yana sahihul bukhari har yanzu kitabul iman yana babu idza lam yakun al islamu ala al haqiqa zamanto mutum ya musulunta ne don ya tara dukiya babu laifi amma dai ba mutumin da yake aslan kafiri ne ba Allah yana magana ne akan almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake ƙoƙari waɗanda ake son a haɗa zukatansu a ƙara ƙarfafa zukatansu akan addinin musulunci alal misali mutum ne ya zo gare ku ya ce yana so ya karɓi addinin musulunci ai kaga ba za ka ce a'a ba amma bayan ya musulunta sai ce sai dai fa ina da yara ina da kaza damuwa ta min yawa a taimaka min da abinci to shi wannan ka bashi akwai dai alamar musuluncin nashi da dan damuwa ko na inda ka musulunta don Allah kuma me na neman taimako amma tun da dai ya riga ya kusance ku ya karba addinin musulunci ya fi a ce wani kafiri ne da bai ma musuluntan ba ya zo yana neman taimako wanda shine bambancin tsakaninsu wanda ya kusance ka da nufin yana son musulunci amma akwai alamar dukiyarka yake nema wannan shi ake nufi da almuallafa almu'allafatu qulubuhum a ba zakka din saboda a daɗa jawo zukatan nasu shine Anas ya ce sau da yawa mutum yakan yi haka a zamanin manzon Allah akan samu mutumin da zai taho da nufin ya musulunta alhali kowa ya sani kowa ya gane dukiya yake nema amma sai kuma manzon Allah ya bashi dukiyan sai a wayi gari musuluncin ya fi so fiye da dukiyan saboda an riga an fisgo zuciyarsa ya riga ya shigo wannan shine al-mu'allafatu qulubuhum akwai bambancin su da kafiri shi kafiri bai ma taba sha'awar addinin naka ba wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa a cikin kitabul ijma shafi na 56 ajma'u ahlul ilmi ala alla yujzi an yu'ta min zakatil mali ahadun min ahli zimma duk malaman sunna sun yi ittifaki haramun ne a ɗauki zakka a ba kafiri kamar yadda ibnu gudama shi ma ya faɗa cikin almugni mujallar na hudu shafi na da shida wala khilafa fi anna zakatal mal la yajuzu daf'uha ila ghairil muslimin duk wani wanda ba musulmi ba ba a daukan zakka a bashi wannan ittifakan ko da zakatul fitri ne ko da zakka ce ta kono zakka da ake badawa a karamar sallah ba a ba kafiri. zakka gaba ɗayanta musulmi kawai ake badawa amma sadaka ana iya ba kafiri don haka yana da kyau mu gane waye almu'allafatu qulubuhum su waye waɗanda Allah madaukaki ya ce waɗanda ake son a haɗa zukatansu su ne waɗanda sun karɓi addinin musuluncin amma akwai alamar kwaɗayin dukiya ya kawo su to a ba su ɗin saboda a ƙara tabbatar da su akan addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa firriqabi hakanan zakka tana yiwuwa saboda fansar wuyan bayi wato zakka tana halatta fir riqabi saboda fansan wuyan bayi idan akwai bawa wanda masu mallakarsa suka ɗiba mar wata dukiya da zai ba su idan yana son yanci yana da kyau a bashi zakka saboda ya samu yanci ba wai bawa aslan a ɗauki zakka a bashi ba idan aka ba ma bawa zakka an ba mai gidansa ne bawan da ya zamanto masu mallakansa sun yanka mar wani kuɗi suka ce in ka kawo wannan kuɗin za mu iya baka yanci to sai a ɗauki zakka a bashi don ya biya wannan kuɗi ya samu yancinsa walgarimi na da waɗanda ake bin su bashi idan mutum ana bin sa bashi yana da damar a bashi zakka saboda biya wannan bashi wa fi sabilillah a hanya ta Allah nan ma wato ana amfani da zakka shine ta hanyar jihadi idan aka ce fi sabilillah ma'ana mafi inganci shine mayaka da ke tafiya jihadi babu laifi a basu zakka wabin sabili da dan tafarki shine matafiyi idan mutum yana cikin tafiya wani hali na damuwa ta same shi ya kamata a bashi zakka faribatan min Allah wannan farilla ce daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne akwai matsaloli guda hudu game da ita wannan aya masala ta farko me yasa Allah madaukaki ya ce innamas sadaqatu lil fuqara bai ce innamas zakawatu lil fuqara wal masakin ba me yasa Allah madaukaki ya ce sadakoki kawai na mabukata ce wato da matalauta maimakon a ce zakoki zakka kenan don kalma ta as-zakatu ta bambanta da kalma ta as-sadaqa me yasa Allah madaukake ya amfani da kalmar sadaka ana babu shakka akwai hikima malamai suna cewa abinda ake kira as-sadaqa aslan a harshen larabci al'atiyya allati yubtaga biha sawabu inda Allah wato kyautar da mutum ya bada saboda ya samu lada wajen Allah ita ce ake kira sadaka kyauta da ka bayar ka ɗauki wani sashi na dukiyarka ka bayar a nufinka don ka samu lada wajen Allah wannan shi ake kira sadaka wannan shi ya zo cikin kitabun tarifat na imamul jurjani a shafiyan 173 amma Allah madaukaki bai ce innama sadaka innama zakawatu ba sai ya ce innama sadakatu me dalili saboda ma'anarsu guda ce da zakka da sadaka suna da ma'ana guda kamar yadda ar asfahani ya faɗa cikin mufradatu alfazil qur'an a shafi na 480 hiya ma yukhrijuhu al-insanu min malihi idan ka fitar da wani sashin dukiyarka wani sashin dukiyarka ka fidda ala wajhil qurba saboda ka kusanci Allah ka dauki wani abu daga dukiyarka ka bayar me ya dalili dan ka kusanci Allah to idan ka bada wannan dukiya dukiyar ana ana duba ta a gani wajiban kana au tatawwu'an shin wannan dukiya da ka bayar dama dole ne ka bada ko ko a ka bayar ne kawai bisa radin kanka saboda ka wato ka ga dama sun biyar zalika ana kiransa sadaka wato inda za ka ɗauki zakka ka bada sadaka ne inda za ka ɗauki sadakar kanta wanda ba tilas ba ne wato taɓawu'i ne ka bayar ne ba don wani ya tilasta ka ba idan ka bada wannan shi ma ana kiran shi sadaka me dalilin da ya sa sunayensu ya haɗu wuri guda wato zakka aka kiranta sadaka sadakar ma haka li'annaha wato tunbi'u an sidqi raqabati sahibiha fi maratibil jannati saboda abin da yasa ake kiran zakka da sunan sadaka saboda tana tabbatar da gaskiyar zuciyar mai yinta wanda shi ke sa ya samu martabobi a gidan aljanna shi yake sa mutum ya samu martabobi a gidan aljanna wato ashe kalmar tana da alaka da as kamar yadda yazo a tafsirin al-Imam al-Qurtubi inda Allah tabaraka wata'ala yake magana innama sadaqatu al-imam al-qurtubi yace sadaqa ma'khuzun min as-sidqi asali kalmar sadaka an ciro ta ne daga gaskiya is hiya dalilun ala sihhati imanihi idan har mutum ya iya daukan dukiyarsa ya bayar to an samu tabbas an samu shaidar yana da imani saboda ai ka yadda da wani abu wanda baka taba ganinsa ba an ce ka bada waye ce ka bayar Allah ka yadda da maganar Allah Allah ya ce in ka bada za ka samu aljanna ka taɓa ganin ta ka taɓa ganin aljanna ba amma ka yarda da maganar Allah ba ka gan shi ba ka yarda da cewa akwai aljanna ba ka ganta ba sai ka ɗauka ka bada sai a ce to wane imaninsa gaskiya ne wato ashe sadaka tana da alaƙa ne da gaskiya sidqu batinihi ma zahirihi idan har mutum zai ɗauki wani yankin dukiyarsa ya bada to alamar wato yanda wajensa yake da kyau yanda zahiri musulmi ne haka ma a baɗini musulmi ne saboda haka sai Allah madaukaki ya haɗa zakka da sadaka a kalma guda saboda ita ma zakka kana bada ita ne saboda gaskanta maganar Allah ashe in ba mutum ya gaskanta wato yana da imani na gaskiya ba ba zai iya ɗaukan zakka ya bada ba musamman ba ƙasar da ba ta aiki da shari'ar musulunci inda ba a tilasta mutane su bada zakka in ba tsoron Allah ba ya za a yi mutum ya tuna cewa shekara ta yi akwai hakkin Allah a dukiyarsa sai mai gaskiya saboda haka yasa Allah ya amfani da wannan kalma ta as-sadaqa saboda alaƙar da ke tsakaninta da zuciyar mai yinta ta dullo ala ta haƙiƙi tasdiqi sahibiha fi izharil iman sadakan nan zakan nan ita take nuna gaskiyar imanin mai yinta amma duk da haka akan bambanta tsakaninsu a littafin fiqh as-sadaqa fil asli tuqalu lil mutatawwi bihi idan ka ɗauki dukiyarka ba a tilasta ka ba ka bayar sai a ce wani ya bada sadaka wa zakatu lil wajib idan ka ɗauki dukiyarka da aka ce dole ka bayar ka bada sai a ce wani ya fidda zakka shi yasa ba a cewa sadaqatul fitri sai dai a ce zakatul fitri saboda zakatul fitri sadaka ce da an tilasta ma ka bada zakkan dukiya ma sadaka ce da aka tilasta ma ka bada idan aka tilasta maka ta zama zakka idan ba a tilasta maka ba sai a batta a matsayin asalin sunanta na sadaka matsala ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya taƙaita waɗanda za a ba su zakka a cikin wannan aya ittifakan tun malaman sunna sun yarda da haka Allah madaukaki hasara Allah ta'ala ahlaz zakati al asnaf allazina ilaihim waɗanda ake ba su zakka me dalili saboda kalmar innama wannan kalma ta innama da ta zo in ka duba fatawa ta bin baz Mujalla na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da tiskin da biyu malamin ya ce kalmar inna ma da ta zo to ta kore a ba mu wani zakka in baya cikin mutanen nan fala ya juzu sarfu zakatil mafruḍa ila gairi. tun da kaga Allah ya fara da inna ma ita zakka kawai to ba a ba mu wani sai waɗanda Allah madaukaki ya girga saboda haka min bina'il masjid kaga ba gina masallaci a ciki ko ba a gina masallaci da dukiyar zakka au islahi tariq ba a gyara wata hanya da dukiyar zakka a kufnu mayyitin ko a nemo zakka saboda za a yi likafani ga mamata au gairi zalika min a'malil birri wasu ayyuka na kirki a ce za a ɗauki dukiyar zakka a yi wannan babu saboda wannan kalma ta innama li'anna Allah ta'ala khassa bihil al-asnaf ath biha fi qawlihi innama sadaka wa innama lil-hasri inda duk Allah maɗaukaki ya ce innama to ya takaita magana kar ka faɗi abinda shi Allah bai faɗa a gabanta ba duk inda ka ga innama a cikin alkur'ani ma'anar su guda ne wannan shine abin da ibnu kudama yake faɗa a littafin al-mughni yana magana akan zakka mujallal na hudu shafi na 124 al-muradu bi sadaqa huna az-zakatu al-mafruḍa ibnu eh, ibnu kudama yace abin da Allah yake nufi da sadaka a wannan aya zakka ce duna gairiha min sadaqati tatawwu wal kaffarati wan wasaya magana da ta zo cikin ayan nan bata shafi sadaka ta nafila ba bata shafi eh, dukiya da ake badawa a dalilin kaffara ko a dalilin alwashi kai ma Allah wani alkawari a ce an dora ma hukunci a kai ko ko abin da ya shafi wasiya la tunda Allah madaukaki ya kawo innama ma'anarsa zakka wala na'lamu khilafan baina ahli ilmi ibnu kudama ya ce kuma ba mu san an samu wani sabani tsakanin malamai game da ita wannan aya ba malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa ayan nan tana magana ne akan zakka na biyu malaman suna sun yi ittifaki akan cewa ayan nan ta tattaro iya waɗanda ake ba su zakka fi annahu la yajuzu daf'u zakati ila ghairi ghairi hadhihi al-asnafi ba za a ba da zakka ga wasu mutanen da ba sa cikin waɗannan da Allah maɗaukaki ya kirga ba wannan a tarihin musulunci duk malamai fatawarsu kenan ibnu kudama yace sai dai kamar ata'u bin abi raba da al-hasan basri an samu fahimta da suke cewa ana iya yina gada da sauransu amma yace wal awwalu asahhu wannan um, fahimta mafi inganci shine abinda wato aka samu daidaituwar fahimta a kansa wa zalika me ya dalilin da ya sa malaman suna suka yi ittifaki wanda ya kama tun daga sahabbai har zuwa ga tabi'ai ba a ba da zakka ga waɗanda ba su cikin ayan nan ma sadaqatu sai ka dubi wannan aya su waye Allah ya kirga su ake ba mu zakka ittifaqan me yasa aka yi ittifaki saboda wannan kalma ta innama tunda Allah ya ce innama lil hasri to an takaita iya magana kenan tuthbitu al-mazkura wa tanfi ma ada iya abin da ayar ta faɗa su ne kadai za a ba mu zakka matukar mutum baya cikin su to ba a bashi zakka wannan shine abin da malamai suka suka fahimta game da eh, ayar alqur'ani tun zamanin sahabban annabi sallallahu zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in don haka ba a ayyuka na masallaci da ayyukan alkhairi don akwai mutumin da yana da zakka sai ya ce bari ya dauka yayin hidimar addini la wancan hidima na addini matsayinsa daban a sadakatul jariya wannan dukiyarka abinda Allah ya ɗora ma na zakka dole ne ba zaɓinka ba ne wancan kuwa sadakatul jariya zaɓinka ne kana da damar ka gina makaranta in ka ga dama masallaci in ka ga dama ka tona rijiya in ka ga dama ka gina gidan rediyo na'am amma eh, na ma tuna akwai tv na almanara tv na almanara da rediyon almanara ai kaga suna cikin gidajen tv da ake alfahari da su waɗanda suke yada awar musulunci suke karantar da al'umma su ma sun aiko suna bukatar neman wai a nemi taimako wajen jama'a kaga sun san ba a bada da zakka ko sun sani ba za a ba su zakka ba suka ce idan mun yi karatu mu gaya wa mutane don Allah a taimaka saboda al'amuran suna neman gagara dole sai da taimakon bayan Allah don haka 'yan agaji yana da kyau su tashi su zagaya Allah mu ya mu iya ba da taimako amma a ɗauki zakka a yi aiki irin wannan kaga dai gashi muhimmi ne a ce aiki kamar gidajen rediyo kamar gidajen tv fm da sauransu ai yana da kyau a ce ana yi saboda yada da'awar musulunci zaka ce eto eh, me zai hana a tattara zakka a yi allah bai yadda ba me yasa saboda allah ya ce ma duk yanda ka kai ga son da'awa da son jihadi allah ya gama iya abin da zai yi sai ya aje wancan a babin as-sadaqatul jariya idan kana so ka taimaki addini to ka ba da sadaka shi ake kira as-sadaqatul jariya abinda ka yi bayan ka mutu ma kana samun lada amma wannan zakafa fa baka da iko dan zaka ga wani yana dabara bari to zakan ma to yanzu bari in sayo riguna mana raba wa talakawan don shi wancan in na bashi kashewa zai yi to Allah ya sani yace ka bashi kuɗin bai ce ka ba shi riga ba kai za ka yi gwanintan abin da zai da kuɗinsa ka ba shi kuɗinsa ya sai riga in ya ga dama in bai ga dama bai kashe abin shi amma ya ce shi wannan yanzu haka in ka bar shi kun ba riguna aka saya musu ba za su sa ba to kafi Allah sani ne da ya ce a ba su kuɗin to ba a yi ma Allah gwaninta abinda Allah subhanahu hota ta'ala ya faɗa shi ake tsayawa wannan shi ne fahimtar salafus salih sahabbai sun yi fahimtar innama idan ya zo a cikin alkur'ani kalma ta innama to tana takaita dukkan bayani sai wanda Allah ya yi kuma wallahi haka ne in ka dubi alqur'ani haka zaka taras kamar misali a suratun nisa'i inda Allah madaukake yake magana game da annabi Isa alaihi salam aya ta 171 Allah madaukake yace ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ya ahlal kitabi la taglu fi ربكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما بالسماوات وما في الأرض wa kafa billahi wakila wannan aya ta suratul nisa aya ta 171 tana nuna mana ma'anar innama kamar yadda malaman suna suka yi ittifaki akai idan aka ce innama sadaqatu lil fuqara tunda an kawo innama to duk maganar da za ta zo gaba iyakarta Allah madaukaki yake nufi ba a ƙara wata ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka ba ma littafi la taglu fi dinikum kar ku zurfafa ma addinin kuɗin nan Allah ke gaya ma ahlul kitab yana magana da nasara kiristoci eh, dan su ne suke yadda da annabi Isa alaihi salam banda yahudu wala taqulu ala Allah illa al kar ku faɗi wata magana ga Allah sai gaskiya idan kuna son annabi Isa innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah kun Allah yana so ya tabbatar da ma'anar matsayin annabi isa sai da ya fara cewa ya ku ahlul kitabi kar ku zurfafa idan aka ce kar ka zurfafa ka tsaya iya inda aka tsaye da kai iya inda ilimin ka zai baka iya inda hujja ta nuna kar ka wuce iyaka da harsashe da zato sai Allah madaukaki ya faɗi iyakar matsayin annabi Isa da farko ya ce wa za ta kulu alallahi illa alhaq kar ku yadda ku faɗi wata magana game da Allah sai gaskiya ba a shaci faɗi game da Allah ba a zato game da al'amarin Allah duk wanda ya yi aiki da zato akan al'amarin Allah sa halaka haramun ne sai Allah maɗaukaki ya ce to innamal masihu isa ibn maryam ai annabi isa almasihu dan maryama kawai rasulullah manzon Allah ne don haka iya abin da Allah ya faɗa cikin ayan nan shine matsayin annabi isa in ka ƙara ka saba ma ka'idar kalma ta innama إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة الله ندى الله يجيفها ومريم وروح منه روحي ندى الله شكرا بايا وجه أبن الله يفدا أنا فآمنوا بالله ورسوله سيكوي الإيماني دا الله دا منزننسا ولا تقولوا سلاسة كركو لك تشيوا الله أكني انتهوا خير لكم وانتهوا خير لكم كهانو شيني يفعل خير غريكم sai Allah ya sake cewa innamallahu kaga za a yi magana akan dama ana jingina annabi Isa ga Allah ne ko innamallahu shi Allah kawai ilahun wahid shin za a ƙara wani abu akan nan Tun da an samu innama ilahun wahid magana ta ƙare duk inda Allah ya ce innama to abin da ya zo gaba iyakan magana kenan ba ka da ikon ka ƙara subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila don haka yasa hatta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah zai yi magana akan manzonsa yana amfani da kalmar inna ma kai ta duba cikin alqur'ani misali suratul ra'd aya ta bakwai ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليك آية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا كافري سنة شوى لولا أنزل عليه آية من ربه me ya hana a saukar masa da wata mu'jiza shi annabi sallallahu alaihi wato zamanin manzon Allah sai kafirai na cewa me ya hana a saukar ma da annabi Muhammad shi ma wata mu'jiza a bawa manzon Allah mu'jiza sai Allah madaukaki ya ce ma annabi inna ma anta iyakanka kawai mai gargadi ne saboda haka idan ana maganar aikin manzon Allah in ka ƙara wani akan abin da Allah ya faɗa a nan to kai shi shigi saboda mai kalma ta innama innama anta munziru iyakan aikinka mai gargadi amma magana a saukar da mu'ujiza a saukar da wani abu ta wanda zai sa kafirai su yi imani wannan ba na gaba ne wannan na Allah ne wannan na Allah ne don haka yasa manzannin Allah iyaka suna sarrafa mu'ujiza amma wake da iko akan mu'ujiza din shine Allah saboda ai amsa aka ba mu kafirai yaqulu allazina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih inda annabin Allah ne me yasa ba za a saukar masa da mu'ujizozi ba duk da cewa manzon Allah ya samu mu'ujiza din amma duk da haka sai Allah ya ce iyakar aikinka shine gargadi kuma manzon Allah haka ya faɗa yanda Allah ya sa innama wajen bayani a kansa to haka shi ma manzon Allah yake gaya masa habbai akwai hadisin al-Imam Ahmad uh, wanda Abdullah bin Abbas ya ruwaito kuma Sayyidina Umar ma ya ruwaito hadisi yana cikin hadisan Sayyidina Umar bin al-Khattab Allah ya kara musu yarda Sayyidina Umar ya ce manzon Allah ya ce la tuturuni kama aturatin nasara Isa ibn Maryam kar ku kirara ni kar ku daga ni irin ɗagawar da nasara suka yi ma isa ɗan maryama kar ku yi min kirari in ji manzon Allah irin kirarin da nasara suka yi ma isa ɗan maryam sai manzon Allah ya ce masa habbai fa inna ma ana abdullahi wa rasul ni kawai bawan Allah ne manzon sa tunda an samu inna ma akwai abin da za a ƙara gaba in ka ƙara kayi abin da manzon Allah ya hana shine kirarin da ya ce kada a yi masa irin wanda nasara suke ma annabi isa alaihi salam wanda shi yasa aka wayi gari sun mai da annabi isa ma matsayin allah maɗaukaki allah ka tsare mu wanda hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisin ah, sayyidina umar bin al-khattabi yana daga cikin hadisan da sayyidina umar ya ruwaito daga manzon allah wannan yasa ibn al-usaymin cikin majmu'u fatawa wa rasailihi ah, mujallal na farko shafi na 62 yake magana game da matsayin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa amma muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa ka gairihi min bashari shi manzon Allah yana kama da waɗanda suka gabace shi na mutane saboda mutane ne Allah kuke ke aiko mana kulika min ma'i baban babansa yana da baba wanda kowa ya sani yana da mahaifi sunansa Abdullah bin Abdul Muttalib yana da mahaifiya saboda haka mutum ne lam yatamayyaz alal bashar min haisul khilka ta wajen halitta ba ka ɗauke manzon Allah daga cikin mutane la ta wajen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne mutum ne kamar kowa shi yasa Allah ya aiko shi gare mu wanda shi kansa Allah ya faɗi haka a cikin alkur'ani da a ce mala'iku ke duniya da mala'iku za a aiko ko tunda mutane ke kan doron ƙasa sai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutum mutum ga mutane ta wajen halittar manzon Allah babu shakka mutum ne dan adam ne ka duba sahihul bukhari kitabus salat hadisin 392 hadisin abdullahi bin mas'ud yana ba da labari abdullahi bin mas'ud ya ce sallan nabiyu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai an yi sallar jam'i da aka yi sallar jam'i za da auna ƙasa sai manzon Allah ya ƙara yawan raka'o'i ko ya rage an dai samu wato rafkan nuwa a sallah ɗin ma sallama sahabbai ba su yi komi ba in ƙarin ne sun bi shi an ƙara in ragin ne an rage bai dai faɗi wanne ba sai da aka gama sallah manzon Allah ya sallama sai wani ya ce ya rasulullah a haddasa fi salati shay'un shin wani abu ya faru a sallah ne wato abinda wannan yake nufi shine shin an mana ƙari ne ita a zahar da raka'a hudu yanzu ta zama biyar misali saboda Allah yana iya ƙarawa ya zama raka'a biyar aiko kuma sai mu ci gaba da sallah raka'a biyar biyayya kawai ake ma Allah da manzonsa don haka yasa lokacin da manzon Allah ya ƙara yawan raka'o'in sahabbai ba su kibin shi ba saboda shi ke da ikon bayanin sakon Allah gare mu to amma bayan an gama sai wani ce to sallan mu ta yau azhar din nan ta bambanta da azhar din jiya azhar din jiya raka'a hudu ne na yau kuma raka'a biyar ne ya rasulullah ko an mana ƙarin raka'a ne sai manzon Allah ya ce wa ma zaka me ya faru in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kalu suka ce sallaita kaza wa kaza ai rakawo'in da kai mana yau dai adadin ya karu fa sana rijlaihi sai manzon Allah ya sake nade kafafunsa wastaqbala kibla ya fuskanci alqibla wa sajada sajdataini yayi sujuda guda biyu sun sallama sannan manzon Allah ya sallama sahabbai sun bi shi falamma akbala alaina bayan manzon Allah yayi sujudi sahwi kenan ko sai ya sake juyowa sai ya ce innahu lau hadasa fi salati shay'un da a ce wani abu ya auku game da ƙarin yawan raka'o'in sallah ko an canza siffan sallan yadda kuka santa la naba'atukum bihi da na baku labari ba sai kun tambaya ba domin duk sa'ilin da Allah ya yi ƙari aiki na shine in faɗa idan Allah ya rage aiki na shine in faɗa inda an samu ƙarin ko ragin ai ba sai ku tambaya ba zan gaya muku sai manzon Allah ya ce walakin sai dai ku sani innama ana basharun mislukum ni fa kawai mutum ne kamar ku an sa kamatan sauna kan manta yadda kuma kukan manta iyaka fa'iza na situ fa zakiru ne idan na manta ku tuna min idan na manta ku tunatar da ni fa huwa alaihi salatu wassalam kaga zan Allah yana tabbatar mana asalin halittarsa halitta ce irin tamu irin ta 'yan adam saboda haka abinda akan samu mutum yayi matukar na ɗabi'a ce ba wai na hali ba na ɗabi'a ba a rasa manzon Allah shi ma yi kamar misali mutum an sani yakan samu kishi yakan samu sanyi yakan samu yunwa yakan samu zafi yakan yi ciwo yakan yi rashin lafiya kaga halitta ce ta mutum ai waɗannan halittu ne ba halaye ba to in dai halitta ce ta ɗan adam duk abin da ka san mutum yana yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi fa kullu shay'in ya'tari al-bashariyya min haythu at-tabi'a al in dai dabi'a ce wato halitta ta dan adam wannan ba'a a raba ta da annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'tarihi lakinnahu yatamayyaz bi annahu yuha ilai duk da haka manzon Allah akwai inda ya bambanta da sauran mutane ta ina ne ya bambanta shi ne abin da Allah madaukake ya faɗa mana a suratul an'am wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina جاءتهم آياتنا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله idan an zo musu da wata mu'jiza mutanen maka kenan sai su ce ba za mu yi imani ba sai an kawo mana irin abin da aka ba manzannin Allah sai an nuna mana irin abin da aka ba manzannin Allah wato Allah yana yabon manzonsa ga kafiran makka Allah madaukaki ya ce Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda yake aje saƙonsa Allah shi ya fi sanin wanda yakan zaɓa ya ba shi manzanci saboda haka duk mutumin da aka ce maka manzo ne to ba haka kawai bane mutum ne wanda ke da wata ƙira ta musamman Allah ya mutum ne babu shakka amma ƙirarsa ta dabanci ba kowane mutum Allah madaukake yake ba shi wannan aikin ba don haka yasa Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sani inda yake aje manzancinsa kaga wannan ya tabbatar babu shakka akwai bambanci tsakanin mu halittar mu din da ta manzon Allah ta ina ta wajen kimar halitta din idan basira ce dan adam yake da ita to basirar manzon Allah ta fi na kowa idan ilimi ne dan adam yake da shi to ilimin manzon Allah ya fi na kowa amma dai baka raba asalin halittarsa da halittar dan adam wannan shine abin da hadisi ya tabbatar kuma shine abin da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya faɗa ya gaya mana a ƙarshen suratul kahfi aya ta 110 qul innama ana basharun mithlukum ana basharun mithlukum yuha إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كل ورد وانا آية تكرش سورة الكهف إنما a cikin wannan aya ta zo a wuri biyu ta zo a bayanin manzon Allah kuma kalmar ta zo a bayanin Allah ka koma maganar da muka yi aya ta 171 ta suratul nisa nan ma inna ma ta zo guri biyu ta zo a bayanin annabi isa alaihi salam ta zo a bayanin Allah subhanahu wataala alal misali a suratul eh, nisa yadda muka fada Allah madaukake ya ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullah haka ne ko wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa intahu khairan lakum sai yace innamallahu kaga aya guda ce an kawo innama aka yi bayanin matsayin annabi isa aka kawo innama a ƙarshe matsayin allah to nan ma a ƙarshen suratul kahfi shi ma manzon allah haka allah ya mishi allah ya ce ƙul innama ana basharun mislu ka gaya musu ni kawai mutum ne kamar ku amma ta ina aka samu bambanci yuha ilayya ni an bin wahayi ah, duk wanda aka yi masa wahayi kuwa ya zama mai sako daga Allah tabaraka ta'ala duk mutumin da ke zuwa da sako wajen Allah yana da daraja ta musamman wannan akwai darajar manzanci wanda manzanni suke samu sama da sauran mabiya to nan an yi magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a gaba sai Allah ya ce me annama ilahukum ilahun wahi abin ku kawai abin bauta guda ne saboda Allah ya nuna mana akwai darajar annabawa daban akwai darajar sa shi kansa mahalicci daban kada a hada su faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada inde kana fatan ka hadu da Allah tabaraka wa ta'ala a kiyama ka samu rabo ga aikinka to tabbata ka yi aikin mai kyau sannan kada a samu shirka cikin wannan aiki wani aiki ne ake cewa yana da kyau aiki mai kyau shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah wanda ya dace da fahimtar sahabban manzon Allah da waɗanda suka gabata wannan shine aiki mai kyau amma aikin da bai dace da sunnar manzon Allah ba ka ce mai yana da kyau domin ba mu ke ba da shaidar kyawun aiki ba waye kamata ya ba da shaidar kyawun aiki shine Allah shi Allah da ake ma aiki shi zai ce aiki kaza yana da kyau to ba yanda za a yi aikin ka yayi kyau sai ya dace da aikin wanda shi Allah ya aiko zuwa gare ka Allah ka samu iya ganewa To saboda haka yasa Ibn al-Usaymin a uh, fatawa mujmu fatawa mujallal da 18 shafin 331 yace wa idza kunna qad arafna asnaf ahli zakati kaga tunda mun riga mun san waɗanda Allah ya kirga a farkon ayan nan a suratu tauba Allah ya kirga mutane guda takwas mun riga mun san su to idan aka kawo kalmar innama duk inda ka zaga alqur'ani zaka samu ma'anarta guda ne idan Allah ya kawo innama to ba a ƙara kowa a gaba sai iya waɗanda Allah maɗaukaki ya kirga saboda haka yasa Allah subhanahu wa ya kirga waɗannan waɗanda ya shar'anta za a iya ba su zakka bayan Allah maɗaukaki ya kirga su wato ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل bayan Allah ya gama kaga farko ya fara da innama, ƙarshe kuma sai ya cika da abin da zai gwada maka ba mai iya wato warware abin da ayar ta ɗauko wato an riga an gama bayani a ƙarshen ayan kuma fa sai Allah maɗaukaki ya ce faribatan min Allah wannan hukunci ne daga Allah to saboda haka ko shi kansa manzon Allah bai iya tankarewa kaga an gama maganar ba inda ra'ayi zai shigo babu inda ra'ayi zai shigo kai hatta manzon Allah ba shi da iko ya canza waɗannan mutane waɗanda Allah madaukaki ya ya rubuta su za a ba mu zakka to yasa shedan zai zo ya ribace ka ka fara tunanin bari in sarrafa zakkata ta wancan hanya Allah ya kirga ya gama a ƙarshe kuma Allah madaukaki ya ce farilla ce daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne saboda haka sai shi ma ibnu usaimi kamar yadda bin bazu ya faɗa fa inna ma siwa zalika min al masalihi duk wani abin da baya cikin waɗannan mutane guda takwas duk wata maslaha al'amma da ta shafi jama'a awil khasa ko mas'ala ta keɓe ba a amfani da zaka saboda warware ta komi tsananin wannan matsala din saboda Allah ya fara ayan da wata kalma wannan kalma malamai sun tabbata idan an saka ta makulli ne idan aka saka wannan kalma a farkon magana to an riga an kulle wannan ayan babu ra'ayi da zai shigo ciki to bare kuma ƙarshen maganar ma Allah ya rufe ta da wata magana mai ƙarfi ya ce faribatan min Allah wannan farilla ne daga Allah ka lura da kyau ka karanta aya Allah madaukake ya ce zakka ta wani da wani da wani sai ya ce farilla daga Allah me kake fahimta farilla daga Allah me yake nuna maka ba ka da ra'ayi ba ka da ikon canzawa ba ka da iko kuma dan Allah ya nuna maka ma eh, wannan tsarin da ya yi shi ya fi kyau duk tunaninka bai kai tsarin da Allah ya yi waɗanda za a ba zakka ba sai ce wallahu alimun Allah fa masani hakimun Allah ne hikima ne in ya ce a ba wa ne ya san shi ya fi to wace hikima kai dan adam zaka samu wanda zaka iya canza wannan aya saboda haka wannan at-taqsimu ja'a fariḍa min Allah ya zo a matsayin farilla daga Allah kuma akwai wani hadisi ma wanda malamai suke amfani da shi saboda fassara ita wannan aya hadisin yana sunan abi dawud kitabu zakat babu man yu'ta babu man yu'ti min as yana sunan dara qutni kitabu zakati babu hasi ala ikhraj sadaka wa bayani qismatiha hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi babu man qala tuqassamu zakatul fitr ala man tuqassam alayhi zakatul mal yana kitabul mu'jamul kabir na al-imam at-tabrani hadisi na 5285 hadisin ya zo daga malamai da dama hadisin wani sahabi da ake kiransa ziyadu bin al-harithi as-sudai ziyadu bin al-harith as-sudai yace ataitu nabiyya na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam asali mutumin yaman ne akwai wani yanki a yaman sai ya taho ya taho madina yace fa bay'atuhu nayi masa mubaya'a nayi masa mubaya'a bi ma'ana na musulunta fa balagani annahu yuridu an yursila jayshan ila qaumi ina zaune a cikin garin madina sai wani taho min da labari kai za a tura mayaka fa zuwa ga jama'anka wato garinku za a tura musu mayaka saboda musu musulunta ba don a lokacin da Allah ya mai annabi izini ya yaki larabawa gaba daya lokacin da suka haɗa kai wajen yakar musulunci Allah ya soke dukkan wata yarjejeniya da ke tsakanin manzo da kuma wato waɗannan kafirai to ya shi ya musulunta sai gashi wani ya zo da labari ya ji labarin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya mayaka akan wato mahaya da mutum ɗari hudu ya ba da shugabanci ga kaisu bin sa'ad bin ubada kaisu bin sa'ad bin ubada wanda yana cikin sahabban manzon Allah mazauna madina manzon Allah ya nada shi shine jagora in ka duba at-tabaqatul kubra mujallar na farko shafi da 326 akan cewa za su tafi yaki ainihin kabilar shi wannan sahabi ziyad bin al-haris sudai yace ai maza sai na runtuma na taho ga manzon Allah na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ruddal jaisha ya ina neman taimako ka aika ma rundunan nan su dawo kaga bai daɗe da musulunta ba amma kuma ya ba wa manzon Allah shawaran a dawo da rundunan ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulullah ka dawo da wannan runduna ta mutum ɗari hudu da za su kai yaƙi ga jama'ata fa ana laka bi islamihim wa ta'atihim ni na maka alkawari zan sa da ikon Allah su musulunta kuma zan sa da ikon Allah gaba ɗayansu za mu taho cikin ƙarƙashin biyayya gare ka haka ya gaya wa manzon Allah kaga ya san matsayin shi don in baka san matsayin ka ba za ka irin wannan karambani gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya riga ya san mutum ne babban mutum ne kwarai kuma za su ji maganarsa sai manzon Allah ya ce to shikenan ka je ka sa su dawo izhab faruddahum kai ka je ka sa su dawo mayaka sun riga sun bar gari mayaka mutum ɗari hudu sun riga sun bar gari sai ya ce inna rahila ce kallat ya rasulullah ni abin hawa na ya riga wato ya gaza bi ma'ana yanzu ba ta iya raƙumi na bai iya ma tafiya nan da can to da haka kusan bani da abin hawa ne da a yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce af'al insha Allah zan aikata abin da ka faɗa don haka sai manzon Allah ya tura waɗanda suka yi maza suka je suka gaya ma kai su bin sa'ad bin ubada aka dawo da waɗannan mayaka yanzu ana jiran sa kenan ko tunda shi ya ce zai yi kokari ya ga sun musulunta ziyadu bin al-harith as-sudai ya fa katabtu ilaihim sai na rubuta takarda kawai na aika wa mutane na nace ga bayani kaza kaza game da musulunci bayanin da ya gamsar da su kasan akwai mutumin da yake da karbuwa wajen jama'arsa to shi wannan mutumin Allah ya marayuwarsa albarka yana da karbuwa saboda haka takarda kurum ya aika musu fa'ata wafdun minhum fa'ata wafdun minhum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane goma sha biyar sun kamo hanya tun daga yaman a wannan yankin su suka zo madina bi islamihim wa ta'atihim suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna wakiltar sauran gaba ɗayan su akan cewa duk sun musulunta wato daga su har mutanen su na baya wannan kaga kenan ya faru kafin fathu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin bankwana sai gashi an samu mutum ɗari waɗanda suka zo aikin hajjin bankwana wato akwai jama'a mutum ɗari daga kabilar shi ziyadu bin al-harisi sudai waɗanda suka yi hajjin bankwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lokacin da waɗannan mutane goma sha biyar suka taho madina suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta shine sai manzon Allah yake ce ma Ziyad ya akha Suda'a ya kai dan uwan Suda'a saboda kabila suke nan Suda ya kai dan uwan Suda'a innaka lamuta'un fi qaumika lalle kai ana maka biyayya cikin jama'ar ka wato kana da kima a wajen ka, manzon Allah ya faɗa mishi haka ai saboda alamar da ta nuna yana da kima yana fa garin Madina wasiƙa kurum ya aika sai ga jama'ar sun sun sun karbi ah, sun yi aiki da sakon shi sai ga su sun zo garin Madina sun musulunta shine manzon Allah ya ce ya kai dan uwan da lalle wallahi Allah ya maka baiwa kana da samun biyayya cikin jama'aka sai shi kuma ya ce la ya rasulullah bal hadahumullah Allah ne ya ga dama ya shiryar da su wa ahsana ilaihim Allah ne ya kyautata musu kaga irin amsar da ya bada wanda ke gwada cewa zuciyarsa akwai ikhlasi to amma sai ya ce afala Amiruka alaihim shin ba ka yadda in baka shugabanci a kansu ba in ji manzon Allah kaga annabi yana da hikima annabi yana da basira ya fahimta tunda wannan mutumin yana da irin wannan kima zai hana a yaki jama'a sa wasiƙa kullum ya aika musu sai gashi sun musulunta ta ai wannan ya kamata ya zama shugabansu wannan ya kamata ya zama shugabansu manzon Allah ya ce baka yadda in nada ka shugaba a kansu qultu bala sai ni ce ya babu lafiya rasulullah ya ce ni alaihim saboda haka ni sai manzon Allah ya shugabantar da ni ya zama wato ni ne shugaba da ke wakiltan waɗannan kabilu a majalisinsa fa kataba li bidhalika ba ya rubuta min wata takarda akan shi ya naɗa ni wannan matsayi a matsayin shugaba ga ainihin jama'ar su da. wasu altuhu min na nace to ya rasulallah ina son ka taimaka min da wani abu daga cikin wato zakansu in na taro zakka ya zama ka bani wani abu fafa'ala sai manzon Allah ya yi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yawma izin fi ba'd asfarihi shi ziyadu yake ba da labari yace to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato wata tafiya da yayi daga cikin tafiye tafiyansa kuma shi ziyadu yana tare da shi a cikin ayir fa nazala manzilan sai gashi manzon Allah ya sauka a wani wani wurin zango fa a arasna min awwalil layli muka yi bacci a farkon dare wato ana tafiya ne muka yi zango wani guri ya zamanto mun yi bacci a farkon dare falazimtuhu ni dai na zama ina kusa da manzon Allah bana rabuwa da shi waje ala ashabuhu yanqati'una sai zama sahabbai kuma suna tafiya kadan da kadan dai suna warwatsewa saboda mutum yana da bukatar sa'i hatta lam yabqa ma'ahu rajulun minhum gairi har dai aka kai ga babu wanda ya saura da gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam falamma tahayyana subhu lokacin da asubahi yayi ni sai ya ce min tashi ka kira sallah fa azantu sai na yi kiran sallah sun makala sai ya ce min ya akha suda'a ma'aka ma'un ko kana da ruwa wato manzo Allah yana kiran shi dan uwan da saboda ganin yadda ya samu karbuwa wajen yan uwan shi manzon Allah yana masa wato yana kiran shi da wannan inkiya ya kai dan uwan su da'a qultu sai na ce na'am qalilun la yakfika ya rasulullah ina da ruwa amma kaɗan ne ba zai ishe ka ba kala sai yace subhuli ah, subbahu fil ina thumma ah, i'tini bihi ka zuba a wani madauki wato ruwan naka tunda yana cikin jaka ne yace ka zuba shi a wani kwano sai ka kawo min fa ataituhu sai na kawo masa ruwan fa adkhala yadahu fihi yasa hannunsa a cikin ruwan fara'aitu baina kulli isba'aini min asabihi min asabihi aynan tafuru ya ce lokacin da manzon Allah ya ɗora hannunsa a cikin ruwan sai ina gani tsakanin yatsunsa guda biyu tsakanin yatsu guda biyu ruwa ke ɓuɓɓugowa wato kamar gindin famfo ne ruwa na ta zubowa yana ta zubowa cikin kwano sai manzon Allah ya ce masa ya akha su da ya kai dan uwansu laula da laula as da himiyar rabbi don saboda yana mamaki yana kallon mu'jizar manzon Allah sai ce sai manzon Allah ya ce masa wallahi in ba don ina jin kunyar Allah ba da na sa Allah ya mana ruwan sama kuma zai mana wato wannan kare ya baka mamaki amma ni ina jin kunyar Allah ba zan iya roƙonsa ba kaga mai mu'jiza irin wannan sai ya ce masa nadifin nashi wannan ruwan ma ya wadaci mutane ka kira mutane su zo a yi alwala duk wanda ke da buƙatar ruwa man kana yuridul wudu'a ina mai buƙatar alwala ga ruwa ya samu kala ya ce faktarafa maniktarafa mutane suka dinga kamfatan wannan ruwa duk wanda zai ɗiba haka dai ruwan nan bai kare ba wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam to an gama alwala za a yi sallah tunda ya riga ya kira sallah waje a bilalun li yuqima sai ga bilal ya taho zai iqama qala annabi sai manzon Allah ya ce masa inna akhasu da'an azzana inna akhasu da'a azzana dan uwan su da'a shi yayi kiran sallah wa man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kiran sallah shi ya kamata ya yi ikama saboda ka bilal ka kyale shi tunda ya kira sallah shi zai yi ikama falamma sallal fajra lokacin da aka yi sallar asubahi ata ahlul manzili yashkuna amilahum sai zamanto mutanen gurin da muka sauka sun taho suna kuka game da shugabansu wanda manzon Allah ya turo don annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada mutane ya dinga tura su saboda ayyuka wa yaquluna suna kukan wanda manzon Allah ya turo suna cewa ya rasulullah hadisna na kana bainana wa bain qaumina fil jahiliya faltafata ila ashabihi wato shi kamar wannan jagoran da manzon Allah ya nada shi ya zamanto bai haifar da ainihin alkhairi ba ga zaman da waɗannan mutane suke yi babu canji a rayuwarsu babu canji a rayuwarsu da jahiliya da zuwan musulunci a dalilin wannan jagoran nasu shine manzon Allah ya juya ga sahabbansa yake ce musu to kuma shi ziyadu yana ciki sai manzon Allah ya ce la khaira fil imarati li rajulin mu'minin kun ga shugabanci babu alkhairi gare shi in dai mutum mai imani ne manzon Allah ya juya yake gaya masa habbai ga akhusu a yana ji wato ziyadu ziyadu yana ji wato mumini yana zama shugaba amma kuma shugabancin manzon Allah yake cewa bai dace da shi ba saboda dole sai an samu inda ya gaza saboda dan adam tara ne fa waqa fi nafsi ni ko wannan magana ta manzon Allah ta shiga raina ina kallo a ta usailu sai ga wani mutum ya zo kuma ya ce ya rasulullahi ka min ka bani kaza yana roƙon manzon Allah dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'alan nasa an bahari gina duk wanda ke roƙon mutane alhali yana da wadata ya fi ƙarfin ya yi roƙo manzon Allah ya ce fasuda'un fi ra'si wada'un fi batni wato kamar ciwon kai ne da ciwon ciki wato kamar yana sama kansa bala'i ne roƙo musiba ne ga wanda ke da hali to sai mutumin ya ce fa'atani min sadakati. to ya rasulullahi tunda ba za ka bani ba ka bani daga zaka? ka ban daga zakka yake ga mu annabi sallallahu alaihi kaga mutumin ya nace sai dai manzon Allah ya bashi ka ban daga zaka fa kala sai manzon Allah ya ce inna Allah lam yarba fi sadakati bi hukmi nabiyyin wala ghairihi in dai game da zakka ne Allah bai taɓa yarda da hukuncin wani annabi ko wani mutum ba hatta ja'alaha samaniyata ajza a sai da Allah da kansa ya karkasa zakka zuwa kashi takwas manzo Allah ya ce Allah bai yarda da hukuncin wani annabi ba Allah da kansa ya karkasa zakka zuwa kashi takwas fa in kunta minhum in kana cikin mutane takwas a atsaituka haƙƙaka sai in baka haƙƙinka manzo Allah ke gaya ma mutumin to kaga nan ma ziyad ya samu ya samu karin ilimi yace falamma asbahtu lokacin da gari ya waye ban ce ma annabi komi ba sai da gari ya waye rana ta fito sai na ce ya rasulullah yace menene iqbal imarataka fala hajata li fiha shugabancin da ka bani jiya din nan ka tuna to bana so ka karbi abinka kaga daga shi sai manzon Allah yake gaya mar bai faɗa masa a lokacin da annabi ya faɗa ba ba ni da bukata sai manzo Allah ya ce walima me ya faru jiya jiya zuwa yau kuma sai sai ya ce sami'tu ka taqulu bayan naji kana cewa la khaira fil imarati li rajulin mu'min babu alkhairi ga shugabanci in dai ga mutum mumini ne wa kad amantu ni ko nayi imani wa sami'tu ka taqulu kuma naji kana cewa man sa'ala nasa an bahar ginan fasuda'un fil ra'si wa da'un fil batn wanda ya roki mutane yana da hali to fa ciwo ne yake jama kansa da kuma cikinsa sa sa'altuka kuma jiya din nan na roke ka wa ana gani ni ko ina da hali amma na roke ka wani kaso na daga dukiyar wato zakka kala sai manzo Allah ya ce to dai in dai waɗannan dalilai ne yasa ka ce baka son shugabanci ba canza magana ta zan yi ba duk sa'ilin da kaji magana ta fito baki na gaskiya ne kuwa zaka yanda dai kaji haka din ne fa in shi ta fakus in ka ga dama karbi shugabanci wa in shi ta fada in ka ga dama ka bashi amma shugabanci ga mai imani yana da haɗari ba zan canza wannan magana ba kultu sai na ce bal a ada'u ai ba magana so bane ni na riga na gaya maka ba na so ka karbi shugabancinka sai manzo Allah ya ce to na karba amma fadullani ala rajulin uwalli tunda kai kana da karbuwa cikin jama'an ka nuna min wanda ya dace a cikin mutanen ka wanda zan ba wa shugabanci ah, kaga ko da kai baka karba ba zaka iya bada taimako addallu alal khairi ka fa'ilihi ko fadalaltuhu ala rajulin min alwafdi waɗannan mutane goma sha biyar waɗanda suka wakilci saura waɗanda suka zo suka musulunta sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani cikin mutum sha biyar din nan ya dace da shugabanci fa wallahu sai manzon Allah ya bashi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaben shugaba sai tare da shawara duk da cewar annabin Allah ne duk da cewa manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala to a lokacin sai mutanen unguwan suka ce ya rasulullah inna lana bi'ran idza kana shita'u wa sa'ina wa sa'ina ma'uha muna da wata rijiya a nan eh, a nan unguwar tamu da damina ruwanta yana wadatar duk mutanen gari eh, fatita ma'ana alaihi wa idza kana saifu amma da rani qalla wa tafarrakna ala miyahin hawlahu da rani wato ana samun wahalar ruwa ruwanta yana kafewa da damina tana isan mu amma da rani sai ta kafe har ta kai ga mutane sun warwatsu an tafi wato nesa saboda neman ruwa wa inna la nastati'u al-yawma an natafarraq saboda a yau kuma matsalar mu ita ce babu hali mu warwatsu din a da can da rani ita wannan rijiya idan ta kafe muna tafiya nesa mu neman ruwa a yanzu ba zai yiwu ba dalili kuwa saboda yanzu mun musulunta wa kullu man haulana aduwwan kuma duk ƙauyukan da suke kewaye da mu kafirai ne maƙiyanmu ne saboda haka idan wannan rijiya ta kafe mana da rani to mun shiga bala'i fad'ullaha ya sa'una ma'uha don haka ya sa muke roƙonka ka roƙa mana Allah ya sa ruwan wannan rijiya ya wadace mu fada abi sabi din sai manzo Allah ya ce ku kawo min tsakuwa guda bakwai da aka kawo mishi tsakuwa guda bakwai fa naqadahunna fi kafihi yasa su a tafin hannunsa sun maƙala sannan sai ya ce idan istamuha fa alqu wahidatan wahida wa rusmallah waɗannan tsakuwa guda bakwai ku je ku rika cewa bismillah kuna jefa kowane wata sai kun yi basmala sai kun yi basmala sannan ku jefa kowane tsakuwa fa mastata'u an yanzuru ila qahriha ba'd yana cewa shi wanda ya bada labarin hadisin yace sun yi abin da manzon Allah ya yi kaga ya shi annabi yace ku kawo tsakuwa guda bakwai wannan ba yana gwada kai ma yau in ka bi tsakuwa bakwai kai hakan shi kin a'a ai an sa tsakuwa a hannun manzon Allah saboda haka akwai mu'ujiza ta manzon Allah tare da wannan a babu laifi don kayi addu'a Allah ka ba mu ruwa a rijiyar na amma dai wasu tsakuwa guda bakwai wannan ba naka bane suna jefa tsakuwa ɗaya shi wanda ya ba da labarin ya ce famastata'u an yanzuru ila ƙa'ariha ba'adu daga lokacin da suka gama jefa tsakuwa bakwai ɗinnan ba su sake ganin ƙarshen ruwan nan ba wato ba su sake ganin ƙarshen ruwan ba ba su sake ganin ainihin ƙarƙashinta ba bi ma'ana ruwan bai sake kafewa ba har abada to wannan hadisi yana da tsawo akwai hukunci da dama da malamai suka cire wanda daga cikin wannan hukunci akwai ainihin fassarar ita wannan aya ta suratul tauba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutumin ya zo ya roƙe shi manzon Allah ya gaya masa haɗarin roƙo idan dai kana da hali roƙo musiba ne yana zama maka ciwo ne ma kanka ciwo ne ma cikinka sai ce to a bani daga zakka sai manzo Allah ya ce to in dai zakka ne ai Allah bai kyale wani annabi ya raba zakka ba Allah da kansa ya rabanta mutane guda takwas in kana cikinsu to zan baka naka haƙƙi kaga wannan hadisi ya zama ya fassara ita wannan aya amma hadisin yana da rauni saboda ka karka yi amfani da dalilai da suka zo cikin hadisin nan saboda kafa wata hujja kamar misali ta ikamar sallah hadisin yana da rauni yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 1642 silsilatu ba'ifa hadisi na 1320 da irwa'ul galil hadisi na 859 a illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa game da wato a cikin wannan hadisi game da cewar zakka hakkin Allah ne shi kadai ya raba ta bai kyale wani annabi ya yi rabanta ba to ko da babu wannan hadisi bayanin mu da ya gabata na ijma'in malaman sunna sahabban annabi zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun yi ittifaki akan cewa waɗannan mutane takwas su ne kadai zakka ya wajaba akan su su ne kadai zakka yake halatta gare su in ka duba wato littafin fiqhu zakat zaka gani kamar mujallal nabi shafi na 541 matsala ta uku ba dole bane a game waɗannan waɗanda Allah madaukaki ya kirga ba dole bane sai ka raba musu baki ɗayansu dalili kuwa saboda an samu kalma ta wawun da akwai harafin wawun da ke zuwa wanda shine bayanin ibn Husaymin wanda ya cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal na 18 shafi na 331 Allah subhanahu wata'ala inda ya magana game da ayar zaka ya kawo wawun a tsakani inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wa algarimina wa fi sabilillah kaga wa wa wawun din da yake kawowa taktabil jam yana nuna a hada kenan ko domin idan zaka fassara zai ka ce da wane da wane da wane to idan zaka fidda zakka sai ka tara mutane takwas ɗin na kenan ka ba mu kowa saboda kalmar wawun tana nuna haɗewa ne to anna zalika la yajib duk da cewa a larabci haka ɗin ne amma ba ka'ida ba ce dalili kuwa saboda hadisin ah, Abdullahi bin Abbas wanda yake sahihul Bukhari yana kitabu zakati babu jubi zakat hadisi na 395 yana sahihu muslim kitabul iman babu du'a ila shahadatain wa shara'i ila islam hadisi na goma sha takwas abdullahi bin abbas ya ba da labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu kasar yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman mu'azun da kansa ya ba da labari ya ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka ta'ati qauman min ahli alkitab lokacin da manzon Allah ya aike ni zuwa ƙasar Yaman ya ce min za ka tafi ga wasu mutane ne ahlul kitab masu littafi kiristoci ne dama mutanen Yaman suna da addini akwai Yahudawa akwai kiristoci saboda haka manzon Allah ya ce ma Mu'azu ka san irin mutanen da za ka je ka same su kaga wannan hikima ce ta shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tura mutum zuwa ga wata jama'a sai ya gaya masa irin mutanen da zai je ya taras saboda ya san irin mu'amalar da zai yi da su irin da'awa irin wa'azin da zai yi da su saboda wa'azi da za a ma kirista ya bambanta da wa'azi da za a yi ma wanda bai taba karban wani addini ba kamar misali matsafi ko mai bautan wuta da sauransu manzo Allah ya ce masa don haka idan ka tafi Yaman fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah baya ga cewar ka kira su ga kalmar shahada ai dama can kiristoci ne tana rawa su ce maka ai dama mun yadda akwai Allah amma bai isa ba sai ka tabbatar musu ni Muhammad manzon Allah ne to kenan sai sun yarda da cewa babu abin da ya cancanta abota masa face Allah kuma sun yarda ni manzo ne na Allah shi yasa manzon Allah ya ce fa in hum ata'u li zalika in sun bi haka dan in ba bi ba kar ma aje gaba amma in sun yarda da kalmar shahada fa'alimhum anna Allah haftaraba alaihim khamsa salawat sai ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a kowane yini da dare kaga ashe abin da ke biyowa bayan kalmar shahada sallah fa in hum ata'u li zalika in sun maka biyayya ga hakan sun yadda da kalmar shahada sun yadda za su yi sallah to sai a je na uku fa'alimhum anna anna Allah haftaraba alaihim sadaqa Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min agniyaihim za a karbe ta daga mawadatansu faturaddu fi fuqara'ihim sai a maida su ga talakawansu to wannan shine mahallin shahi za a karbi zakka daga mawadatansu a maida ta ga talakawansu kaga manzon Allah bai ga wa mu'azu ka kirga guda takwas nan da Allah ya faɗa a suratul tauba ba da a ce wawun din nan sharadi ne babu shakka manzon Allah zai ce mu mu'azu dan jabal kana dai da suratul tauba ka tuna aya ta 60 to ka kirga waɗannan guda takwas da Allah ya kirga su za a ba mu zakka amma da ya ce masa tu'khazu min agniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim a karba ga mawadatan mutanen Yaman a maida zakka ga talakawar mutanen Yaman wannan dalili yasa malaman sunna suke cewa ba a ɗaukan zakka a kai ta wani gari wanda shine fahimtar da ya fi ƙarfi na'am akwai sabanin fahimta akwai sabanin fahimta amma zahiri abinda manzo Allah ke gaya masa in an karɓi zakka ga mutanen Yaman suwa za a ba ma talakawan Yaman faturaddu fi fuqara'ihim a maida ta ga talakawansu manzo Allah ya ce masa fa inhum ata'uka lizalika idan sun maka biyayya fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ka kiyaye mafi darajar dukiyarsu wato ko da zaka karbi zakka din idan zaka karbi zakka ba zuwa zaka yi kana duba zakkan dukiyar da tafi daraja ba la abinda al-Imam nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisin wato yana sharhun Nawawi ala sahih Muslim juz'i na farko shafi na tara. ya harumu ala sa'i akhza kara'imil mali abinda manzo Allah yake nufi idan kai sun yadda za su ba da zakka sai mutum ya kai ka garkensa to kar ka dinga duba manyan shanun sai ka ware ce to da wannan da wannan muka mukan shanu za ka ringa warewa a wannan ai mugunta ne kaga annabi da kansa ya ce a'a in sun yadda za su ba da zakka to kar ka yi abin da kuma zai sa masu hana zakkan domin ka je uh, garken mutum kana ware waɗanda ya fi so ƙarshen ta ai ya kore ka ya ce ba zai ma ba da zakkan ba Allah akwai hikima kar ka kiyaye dukiyarsu mai daraja don haka yasa malamai suke cewa kai mai karban zakka kar ka dubi mafi daraja sannan kada ka dubi mafi kaskanta bal ya akuzul wasfa za ka dubi matsakaici in ka dubi garken mutum sai ka dubi saniyar da ta fi girma banda ita saniyar da ta zama tsamurara banda ita sai ka dubi matsakaici shi ba babba ba shi ba karami ba wannan ya ce to wannan a kawo zakka kaga shi ma hankalinsa ba zai tashi ba ya san ka ga babban saniya amma baka ce da ita ba ko fa ai ba laifi za a zauna lafiya to shi kuma mai ba da zakkan fa haramun ne shi kuma idan mai karban zakka ya taho ya rika da zabo tsamurarru ya ce to ga irin waɗanda za a tafi da su bana to kai ma bai dace ba dukiyar da kai baka kaunarta bai kamata ita ce zaka ba mu Allah ba shi mai karban zakka kada ya mugunta ya rika duba dukiya da tafi daraja ya rika karba kaga yadda Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta ibada ta yadda kowa zai iya yi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da shi ah, don haka yasa kamata ya yi duk sa'ilin da aka karbi zakka a raba ta a ainihin garin da aka karba wannan shine sunnar manzon Allah li'anna dhamira ya'udu 'ala al-muslimin wato anan faturaddu fi fuqara'ihim a mai da zakka ga talakawansu na'am akwai malaman da suke ganin a ah, to ai idan ma aka kawo misali zakkan sakkwato aka kawo ta nan abuja ai mu ma muna talakawa ko tunda a ce talakawansu ai talakawan musulmi ake nufi ba wai talakawan sakkwato ba to abinda shi allah ya faɗa talakawan yaman ukhazu min agniyaihim turaddu ila fuqara'ihim ko kuwa fi fuqara'ihim a karba daga mawadatan yaman a maidawa matalautar yaman shi ne fahimtar al'imamu bukhari wanda kuma ya dace da ainihin fahimtar magabata wato shi ne kamar mazhabata al'imamu shafi da al'imamu malik wa jumhur galibin malaman suna suna cewa a kyale zakka a ainihin inda aka karbe ta shine mafi dacewa illa iza fuqida al-mustahiquna laha sai dai idan ya zama misali idan ana karban zakka a sokoto ya zama duk sokotawa sun wadata ba talaka to sai a ɗauko zakka a kawo zamfara ko a kawo ta wani gari ko amma matukar inda aka samu dukiya akwai talaka to nan ya kamata a raba zakka wanda shine hukuncin Allah subhanahu ta'ala. malamai suna cewa ba laifi bane don ka ɗauki ɗan kaɗan don ka ɗauki ɗan kaɗan ka kai wani gari idan saboda ƙarfafa zumunci ko saboda wannan Ah, akwai eh, saboda karfafa zumunci ko kuma saboda akwai waɗanda suka fi wato shiga hali matsananci fiye da waɗancan ta wannan yana zama da sauki amma yana yana yana zama wato tawili akai saɓanin abin da shi manzon Allah ya faɗa mas'ala ta hudu mas'ala ta hudu ita ce bayanin da ibnu kudama ya yi nan Allah maɗaukaki in ka duba za ka ga hatta ta wajen zakka akwai waɗanda Allah ya fara gabatarwa Allah maɗaukaki ya kirga mutane guda takwas innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin amma da waye ya fara Allah maɗaukaki ya fara da wasu mutane guda kashi biyu al fuqara mabukata wal masakin da kuma matalauta to don haka ko da yake ba dole bane ka game duka amma malamai suna cewa ka fara da wanda Allah ya fara da shi shi ya fi dacewa tunda Allah maɗaukaki ya ce zakka kawai ta mabukata ne da matalauta to sai a fara da mabukata matalauta wato bin tsarin hakan shi ya fi dacewa to tsakanin shi mabukaci da matalauci mai ke bambanci ibn kudama ya ce waɗannan kalmomi guda biyu sukan ɗauki ma'anar wato kowace kalma tana ɗaukan ma'anar 'yar uwarta idan ita kaɗai ta zo amma idan sun haɗu a wuri guda suna ɗaukan fassara daban-daban kamar imani ne da attaqwa nan alfukara wal masakin kullu wahidin min al-ismaini yantaliqu alaihima idan kalmar ta zo ita kadai to ana daukan ma'anar miskini a dora matalaka alfaqir ana daukan ma'anar alfaqiru a dorawa almiskin fa amma iza jumi'a bainal ismain amma idan ya zama an hada su a wuri guda fa to sai a bambanta in dai sun zo a kalma daya to tana daukan ma'anar saura kamar misali suratul bakara aya ta 215 qul ma anfaqtum min khairin قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم kaga akwai inda Allah ke kawo kalma ɗaya amma yana nufin ma'anar biyun kamar yadda ibnu Qudama ya faɗa kuma haka ne misali a nan suratul bakara aya ta 215 Allah madaukake ce kul ka gaya musu man ma anfaqtum min khair duk wani alkhairi da kuka bayar a rayuwarku wato duk wani abu da ka ɗauka ka ba ma wani in alkhairi in dai za ka ba da shi to ga waɗanda ya kamata ka bawa sai Allah ya girga su dai ne iyayenka kaga an fara da su domin su ne mafi dacewa gare ka kamata ya a ce iyayenka sun fi moran dukiyanka aiko iyayenka sun fi samun alkhairinka kar mutum ya zama inuwar giginya ya zama ga iyayenka amma kuma ya zama wanda ke mora dukiyarka daban ne na nesa Allah ya ce iyayenka sun suka fi cancanta sannan sai Allah ya ce wal aqrabina da waɗanda suka fi kusa da kai wannan dalili yasa malamai suke cewa kyautata ma dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ladansa ya fi kyautata ma dan uwanka wanda kuke uba ɗaya ne kawai banda uwa ɗaya domin Allah ya ce daga iyaye sai ce al'akarabina mafi kusanci gare ka su waye suka fi kusanci gare ka shine dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko sannan a ce dan uwa wanda ke uwa daya ko ku an hada uba amma dai ai bai kai dan uwanka wanda kuke uwa daya uba daya ba to idan zaka bi ainihin umarnin Allah kamar yadda ya ce wajen alkhairi a fara da iyaye sannan yan uwa waɗanda suka fi kusanci har dai a kai ga na nesa Allah da ya ce al-aqrab fal aqrab kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah wal yatama sai kuma marayu <clears throat> to da aka yi maganar marayu fa kaga inda zaka koma ga tsarin zakka innama sadaqatu mai Allah yace lil fuqara ko amma nan kuma Allah bai kawo ba wal yatama sai yace wal masakin yaya aka tsallake al fuqara zaka yi tambaya ya aka tsallake al fuqara tunda ana maganar alkhairi inda za a bada kuma Allah ya kawo kalmar ma wanda ke kawar da yiwuwar wata kyauta in ba wannan ba ma anfaktum min khairin kowane alkhairi za ku bada ga yanda ya kamata ku fara bayarwa falil walidaini iyayenku wal aqrabi na sai waɗanda suka fi kusa da ku ta wajen dangantaka wal yatama sai marayu sai ce wal masakin kaga an tsallake alfukara yaya aka tsallake saboda bayanin ibnu qudama in ka ga almasakin kadai babu alfukara to Allah yana nufin al fuqara wal masakin wabni sabil wa ma taf'alu min khairi Allah madaukake ce duk wani alkhairi da kuka gabatar fa inna Allah bihi alim Allah masani ne game da shi kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu anfaqtahu fi sabilillah sulan zinari da ka bada sadaka a hanyar Allah wa dinarun an faktahu fi raqaba da sulan zinari da ka bada saboda yanta baiwa <clears throat> ka sai baiwa ka yanta ta wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin sule guda na zinari da ka ba da sadaka ga miskini kaga ba kira fakiri ba saboda miskini ya ɗauke ma'anan fakir anan nan wa dinarun an ala ahlika da sule na zinari guda da kaɓatar saboda ciyar da iyalinka manzon Allah ya ce a'zamuha ajran wanda yafi girman lada allazi an ala ahlika shine wanda ka ciyar da matarka ashe kenan kamar yadda kamar yadda Allah ya faɗa ne falil walidaini wal aqrabina al aqrab aqrabun nasi ilaika wanda yafi kusa da kai shi ya kamata yafi moran dukiyarka bai kamata a ce wanda yafi kusa da kai shi ke wahala ba bai ma san daɗin ka samu ba wannan kuskure ne don haka anan idan kalmar almiskin ta zo ita kadai sai a ɗauki kalma ta alfaƙir a haɗa da ta amma idan aka samu alfukara wal masakin sai a bambanta su wane ne fakiri wanda ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya fassara a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisal miskinu alladhi yatufu ala nasi ba wai miskin shine wanda ke zagaya gidajen mutane ba tarudduhu lukmatu wal lukmatani wanda loma ɗaya tana raba ka da shi ko loma biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne miskini ba wat tamratu wat tamratani ba miskini shine wanda zai zo yana roƙonka <clears throat> dabino ɗaya ko biyu ya raba ku ba walakinnal miskin <clears throat> miskini allazi la yajidu ginan yughnihi shine wanda ba shi da wadata da ya wadata shi shi yake kira matalauci talaka ne amma ba mabukaci ba ne don in ka ce alfaƙir mabukaci yana da bukata in an ce yana da bukata ba yi da komai yanzu jira yake ce fanan yamma ɗin nan na yau ba yi da shi wanda shi ne faƙir amma idan aka ce miskin fa ba mabukaci ba ne matalauci idan aka ce matalauci ba yi da dukiyar da ta kai ga shi kansa zai fidda zakka yana da wadata amma bai kai ga fidda zakka ba shi yasa ake kiransa matalauci yana da talauci amma ba wai mabukaci ba ne baya cikin bukata amma akwai talauci saboda haka in ka ce shi shine mabukaci amma almiskinu fa matalauci ne <clears throat> manzo Allah ya ce ne wanda bayi da wadata wanda ya kai ga zai iya fidda zakka wala yuftanu bihi fa yutasaddaqu alaihi sannan kuma ba a ma san yana da bukatan ba bare ma a bashi sadaka inji manzon Allah yanzu kaga shi miskini zaka iya ganin sa ka dauka ma shi kansa yana fidda zakka alhali bai kai ya da zakka ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miskini shine wanda jama'a ba sa mar ganin ya kamata a bashi sadaka don haka ba a bashi komi shi kuma dukiyar da yake da ita bata wadata shi ba saboda haka manzon Allah ya ce wannan shine miskini kaga an samu hadisin manzon Allah da ya fassara kalma ta almiskin kai tsaye don haka yasa ba mu bukatar fassara game da kalma ta almiskin da kuma kalma ta alfaqir domin fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wala ya kuma fa yas'alu nas miskini shine wanda ba shi da wadata sannan mutane ba sa ba shi sadaka sannan kuma shi baya roƙon mutane wannan shine miskin amma fakiri fa fakiri shine wanda ba shi da abin da ma zai ci wanda ba shi da abin da zai ci a yau wanda shi ake kira fakir kullun yana neman yadda za a yi rufe asirin kansa yana cikin damuwa a kullum kowace rana sai ya nemi abin da zai biya bukata wanda shi ake kira alfaqir kaga Allah ya fara da wanda ya fi bukata kenan Allah ya fara da mabukata sannan sai ya ce wal masakin da matalauta wato a fassaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa matalauci ba mabukaci bane tana yiwuwa ka ganshi ka ɗauka mai arziki ne mai dukiya ne alhali ba mai dukiya bane ta ina buka samu wannan ai akwai a cikin alkur'ani ibnu qudama yayi bayani a cikin al-mughni uh, mujallal nabi shafi na 193 yace a suratul kahfi aya ta 79 me uh, Allah ya bamu labari game da al-khadir da kuma annabi Musa alaihi salam amma safinatu fakanat limasakin amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا لوكacin da annabi Musa da al suke tafiya a jirgin ruwa Al-Khadir ya dauki gatari ya fasar jirgin wanda har ya sa annabi Musa yake tsawatar masa to kafin su rabu annabi annabi Musa alaihi salam Al-Khadir yake bashi labari ce amma safina kaga jirgin ruwan da kaga na ɗauki gatari ina fasawa ba wai mugunta bane fakanat limasakin wannan jirgin ruwan na wasu miskinai ne a ne Ibn gudama ce miskini kuma da jirgin ruwa to ashe kaga Allah ya gaya mana za ka iya ganin miskini amma gashi da jirgin ruwa yanzu ina gani a Najeriya maka ce mai jirgin ruwa ba za a sa shi a miskinai ba ko to jirgin ruwa irin wanda ake magana irin na da wato dai jirgi ba wai na kasaita amma dai jirgi ne wanda ke aiki yana ɗaukar mutane da kaya to kaga kenan ashe miskini yana da wani abin da ya dogara da shi yana ma da hali har ma in an gan ana ɗauka mai dukiya ne amma sai wanda ya lura da kyau wanda ya lura da kyau zai gane wannan mutumin fa yana buƙatar taimako ba kowa ke ganewa miskini yana buƙatar taimako ba sai wanda Allah ya nufa wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa kamar yana nuna mana taimakawa miskin ya ma fi akan taimaka ma fakir wanda an samu hadisi da ke magana akan haka saboda manzon Allah ya ce shi miskini ba shi da wadata sannan jama'a ba su sani ba ga ba shi ya mar yawa amma tunda zai fito da riga mai kyau ba mamaki ma yana da dan babur ko mota ko sai a ce ah, haba waɗannan kuma ko zakan ma ba ma sanin inda suke badawa wato shi ma gani ake yana fitar zakka saboda yana hawan mota to abinda manzon Allah ya faɗa ya ce wala yuftanu bihi ba a san shi ba fa yutasaddaqu alaihi bare a bashi sadaka wala yaqumu fa yasalu nasa kuma baya tashi ya roki mutane kaga wannan shi yafi dacewa a bada sadaka wato kamar yadda manzon Allah ya nuna mana cikin wannan hadisi annabi yana fifita ka bawa ka ba da zakkar kama ga almasakin shine mafi dacewa akan alfukara domin tsarin da Allah ya kawo ba tilas bane a ɗauka daga fukara zuwa almasakin domin bayan manzon Allah ya gama karanta wannan hadisi sai ya karanta aya ta 272 ta suratul baqara Allah ya ce wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa ma tunfiqu wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah kada ku yadda ku ba da wani abu na dukiyarku da sunan sadaka ko zakka face akwai nufin samun yardan Allah saboda baka samun lada akan wani aiki sai wanda ka yi shi da nufin ka samu yardan Allah fa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da kuka bada na alkhairi Allah zai biya ku zai saka muku in dai alkhairi ka bayar zakka ce sadaka ne kyauta ne duk abin da ka bada in dai alkhairi ne Allah zai dawo maka da shi kamar yadda Bahaushe ya faɗa ne alkhairi dan ku bai taba faduwa sai ya dauko wani abu to haka sadaka take wa antum la tuzlamuna ba za a cutar da ku ba ba za a cuce ku ba waye ya kamata a bada a bawa alkhairi inji Allah yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم kaga yanda manzon Allah ya fara gabatar da bayani akan falalan miskini ya kuma kawo mana hujja ta وكبا alqur'ani wanda fi dacewa ka ma yace lil fuqara wannan mabukatan nan alladina uhsiru fi sabilillah kaga Allah ya fara magana da cewa waɗanda ya kamata ka ba su zakka al fuqara ko amma ƙarshen magana zaka gane Allah yana nufin al masakinu ne farko ya ce lil fuqara mabukata din nan alladina usiru fi sabilillah waɗanda suka tsare rayuwansu suka takaita rayukansu ga hidimar addinin Allah wallahi ba wanda ya fi cancantar zakka kamar mai karantar da addinin musulunci babu wanda ya fi cancanta a rika taimakawa kamar wanda ya killace rayuwarsa saboda karantar da 'ya'yanku da matanku wanda shine Allah yake cewa allazina uksiru fi sabilillah habasu anfusahum fi khidmati dinillah sun tsare rayuwansu saboda hidimar addinin Allah la yastati'u la yastati'una darban fil ardi ba sa iya tafiya kasa wanda ka ba wa hidimar karantarwa yaushe yake da lokacin kuma zuwa kasuwanci ana maganar kasuwa malam yana shi zuwa karantar da ɗalibai yahsabuhumul jahilu amma in jahili ya gansu yana tammani agniya a mawadata ne so kaga fassarar alfukara kuma ya canza amma da farko Allah ya ce lil fuqara'i ana cikin tafiya sai ya ce yahsabuhumul jahilu agniya in jahili ya gansu sai ce ai yanzu dukiya tana gun malamai ka san haka suke faɗa ko min ta'affufi saboda sun yi kokarin tsare mutuncinsu sai Allah ya ce ta'rifuhum bi simahum amma duk da haka zaka gane suna da alama zaka gane yaya ake gane su la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da naciya na'am suna iya roƙo mutum yana iya zuwa gunka ya ce ka taimaka min amma ba sa naciya in baka ba su ba sun barka da Allah shikenan wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka bada na alkhairi wato Allah masani ne game da shi Allah subhanahu wataala ya karfafa mana akan hidima ga addinin sa Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك